yau muna ranar laraba wanda yau watan ramadan yana da kwana 21,439 kuma yau muna shida ga watan 6,2018 miladiya wannan shi ne karatun na 20 daidai a wannan majalisi na maza da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin alkulafa'ur rashiduna da ke unguwar agege a jihar Legas din kudu maso yammacin Najeriya muna nan a suratul tauba aya ta talatin daidai ko mu ce aya ta talatin da ɗaya اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى أيها المشركون نعم kuma سبحانه na kuma أحبارهم ورهبانهم أربابا malaman su masana a addininsu na yahudanci domin alhabaru yana nufin masani amma a addinin yahudu a addinin kiristanci babu ahbar rukuban kuma jam'i ne na rahib shi kuma shi ne mai tsoron Allah wanda ya aje komai ya ya durfafa a wajen ibada amma a addinin kiristanci an kebance alhabar da addinin yahudanci ne saboda su manya-manyan da suke a addinin yahudanci su ne wanda suka shagala da ilimi da kuma ta ce abinda a taura ta kunsa na karatu sauraka su malamai ne fastocinsu masana addini su kuma kiristoci abinda isa addininsu bai zo da ilimin muka ba shi addini ne na abin da ya shafi harkar gyaran zuciya da dukuba wajen bauta to shi yasa ko zaɓe za a yi na fafaroma daga cikin ka'idojin ba babu babu yana cewa sai ya zama ya fi kowa ilimi amma akwai ka'idar dole sai ya zama rahib ne wanda baya ma aure saboda da ibada ya shagala ne da aiki ayyuka na ibada to ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum sirriki malaman su su yahudawa da kuma masu bautar su su kiristoci arbaban a matsayin iyayen giji min dunin layi kuma bayan Allah sai zama to wannan jumlar jumla ce da take tabbatar da abin da ayar da ta wuce ta kunsa na cewa wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah domin ya zanto bayan ka rike wancan a cewa ga gashi shirkar da suke yi to kuma ma ga wani abu da suke ittafaqu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah kuma dama Allah subhanahu wataala yana yin haka idan ya kawo maka magana to idan ya dora zance ya dora zance to dan ka ƙara tabbatar da bacin magana sai ya ƙara goya maka da wani abin da zai ƙara tabbatar maka da haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa wattakhadha qaumu Musa wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ألا يروا أنه لا يكلمهم ولا سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين الله يجزى واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا من بعده من طلوعهم عجلا متانا جسدا كي أقول واتو mutanen annabi موسى bayan annabi Musa ya tafi wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai suka riki min ba'dihi ijlan bayan ya tafi sai suka riƙi ɗan maraƙi jasadan lahu kuwarun jiki ne ba rai amma kuma lahu kuwarun yana kuka irin da ɗan maruka suka riƙe shi a matsayin ubangiji ana ce a alam yaro annahu la yukallimuhu yanzu su ga cewa wannan ɗan maraƙin da suka riƙa baya musu magana ba in sun roƙe shi ma baya iya amsa a wala ya hadihim sabila Allah ce ittakhadhu amma sun riƙe shi duk da haka kaga wannan wacce kazu da aka faɗa wacce kaza da aka faɗa na farko ya isa amma da ƙara munan abin sai aka ce kuma ibtakharu an ƙara wannan ta ibtakharu sai zama wannan akwai balaga a ciki to haka nan ma Allah ya ce ibtakharu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah bayan a can an ce wa qalatul yahudu zai min dunillah domin ya zanto wato bina'an ne ala taqriri ziyadatan littashmi kamar da ibnu ashur Allah ya gansa rahma ya to Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban anan abinda isa aka ce sun riki iyayen gidansu malamai da masu bauta a matsayin iyayen giji saboda su yahudawa sun yi da'awar cewa wasu daga cikinsu alloli ne ko kuma 'ya'yan Allah ne ko kuma su da kansu suna ganin cewa na hannu abu na Allah mu 'ya'yan Allah ne su kuma kiristoci sai zanto suna zana hoton annabi isa da hoton maryam salam sai musu sujada to kaga kenan sun rike manya manyansu a matsayin iyayen giji haka zalika kuma hawariya wannan da suka mutu cikin manzanni su ma duka an kera hotunansu da su ana bauta musu kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ana musu sujada to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce sun rike su a matsayin arbaban iyayen giji wanda kuma wannan shine dabi'ar da yawa daga cikin mabiya sarrai da ƙungiyoyi wanda suka assasa ƙungiyoyin addini domin ƙungiyoyin su dinga ba da dokar addini wata ƙungiya da ita ce za ta ba da dokar addini to ƙarshen ta shine ta kai mutum zuwa ga bata misali a ce ƙungiyar ita za ta zo maka da wuridin da za ka ka shiga aljanna ita za ta zo maka da ka'idar yadda za ka rayu to ko shakka babu za a sauka daga asalin ƙa'idar da Allah da manzon ka suka ba za a zo a ce maka kai hailala dubu saba'in to wa ce kai hailala dubu saba'in yaushe ma za ka iya to inda za ka yi hailala dubu saba'in ba to sai bai sai dai baka kyara ragowar abubuwan da aka ce ka yi don haka tun kana ila ila ila ila sai baka dawo ba maka yi sai ka dawo kawai ka zare ma sai shafin ka ke ja kawai sai ka dawo da an gidan da sallah a madadin ka tsaya ka yi irin alkar da ake na sallah sai ka ɗauke na manzala zuwa sai ka koma wancan sai a roƙe ka da cewa ai halala ma ita ma ai abu ne mai kyau ai Abdul zikri la ilaha illallah eh to amma ba a ce kuma da ka'idar da sallah halala za ka yi ta tayi ko a ce ka zo ka yi ka karanta salatul salatar tunajjina kafa dubu ka faji dan Allah dijjilu salatar tunajjina biya min jami'i ahwal wal abati وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والمال نعم ba sako a cikin salatin amma na ce ka yi shi kafa dubu yanzu kafin ka yi shi kafa dubu izu nawa za ka yi na qur'ani ko kai salatin ibrahimiya nawa kafin ka wannan kafa dubu ko a ce ka zo ka yi salatin sabiki wanda shi gaba ɗaya ma in ka yi shi ma in baka tara zunubai ba ma zaka janyo kanka domin ya gama cinye yan ƙananan zunuban naka zai zo ya dinga taɓa ladar ka nema haka suke cewa Allah aka zo yawa baka kai dubu saba'in wani a cikin dare ɗaya اللهم صل على سيدنا سابقا للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منهم ومن شقي صلاة تستغرق الحد عد بالحد salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la qidaa salatan da'imatan bi dawamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mithla dhalik ashe kai ta tai wa kai babban adadin shine kai dubu 70 ko a so ka ka zo kai jauhara ita ma kaga sun ce ma ta bi qur'ani Allahumma salli salat menene ya take ya Allah masalli ala sai na Muhammadin. Na? Yaya farkon tamaki? Eh? Allah masalli wa sallim ala ainihin rahmatin rabbani ya ce waliya kusantar mutu haƙiƙatar ha'in ta tuli markazin kuhumi wal ma'ani ko? والنور الأكون المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني البرق الأصفأ بنزول البادية بكل منين menene menene al-hulul ma'ani wannan dogon wanda kafin maka haddace shi aiki ne salatar ta'rifuna bi hadiya a ce baka yi ta dubu kaza shi ma wannan ai akwai matsala a ce kuma wai wannan ƙungiyar ita ce za ta tsara maka tsarin yadda za ka da safe ka yi kaza ranar juma'a ka yi kaza ranar kaza wannan zai zama a takaice kai da ma a ce iya abin da za a yi kenan da sauki amma wani lokacin ba aka dora ka akan wani tafarkin za ka shiga tsarin tarbiyya ne in ka ji yadda ake tarbiyya aka gaggaya maka irin abubuwan da za ka yi a tarbiyya abin zai baka mamaki kuma ba wai wata kungiya ce ɗaya take banta da wannan ba kowace kungiya tana da nata kowane gauta ja ne sai dai bai shiga rana ba to don haka a taƙaice a a takaice a aka zuba maka abubuwan da in ka sha ka sha ka sha kai to ƙarshe sai a ce maka wanda kai yanzu ga matsayin da ake so ka kai zai da ka koma cikin littafin wata kungiyar ga akwai wata sallah da ake yi ta taku in ka taka wacce in ka yi ta to akwai marhalar da za ka kai kuma kai ma ka zama ubangiji sannan ita ma tarbiyya in kai ka gama idan ka yi usuli kai fana'i to komai zai zama komai dama aka nuna maka aka ce me wannan me wannan aka ce wannan abun magana ne a ce to da sauran eh sai an ce me wannan ka ce shine wannan fa shi ma shine kai fa shi ma shine to tun to sai a ce to yanzu yanzu ka kai inda ka kai to fa kaga in har ka zama shi ya zama kai to wanda kuma ya zo maka da hanyar da zaka ka zama shi din fa wal iyadu billah kaga sai ya zama shi kuma ila ya wuce shi ma to daga nan kuma sai a fara samun irin waɗannan waƙoƙin da ake samu to ka kira ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbab min dunillah shi yasa ka kyale waɗannan kungiyoyin gaba ɗaya ka kama mai Allah da manzansa suke so na shafa kamar kula ce hatta izalana da ake ta faɗa inda da ɗaya za ta zama ƙungiyar da take ka addini wallahi ba amfanin ayyuta da a ce bisa ga ƙaddarawa a ce ita ce za ta kawo mana addini abadan ita ce ta ƙungiya ce ta da'awa idan aikin ta ya wuce da'awa to amfaninta ya zama ragagge tunda babu wata izala ko ba wani ɗan izala da zai zo ya ce to ga yadda za ka bauta wa Allah a ilalanta a'a ita dama ka ci sunanta ma kungiya ce ta malamai da alarmomi da 'yan agaji karkashin jagoranci domin aiki tukuru saboda a kawar da bid'a a tsaye da sunna yanzu kuma Allah ya sa aka waye aka ƙara samun ci gaba aka samu mutane da yawa suka shigo kungiyar aka za a iya faɗaɗa aikin ma a shigar da dama akwai ilmantarwa da karantarwa da wayar da kai to yanzu har da irin ayyuka na tallafi ma na aikin agaji da kuma taimakon kai da kai shikenan ba ita ce za ta zo maka da addini ba ita ce rana kaza ka yi kaza rana kaza ka yi kaza an ba a ganin ka a wa'azin ƙasa kana da uzuri shikenan wataƙila kana yin wani abin da ya fi wa'azin ƙasan ma za ka samun lada biyar shi in kana da lokaci ka je ka yi in babu kuma shikenan ba dole sai ka yi agaji ganka da uniform sannan ka cika cikakken ɗan izala ba kai mu je kana kan tafarki ba daidaici ma kana kan sunna ko baka ce kai ɗan izala ba ne muna son ka muna kauna mu dai ɗan izala ne saboda Allah ya sa muna da lokaci muna da kuma dama saboda kuma ba wani shugaba a izala da zai saba wa Allah ya saba manzo Allah kuma mu bi shi kowa ya shi idan ya zanto ya saba wa Allah da manzansa bisa kuskure ne to za mu ci gaba da mutunta shi saboda kuskure dan adam ba wanda baya yi sai a yi ladabi wajen gyara masa kuskura. idan ka isa ka kai matsayin da zaka tare shi gaba da gaba sai ka kai ka tare shi ka gyara mai in ba za ka tare shi gaba da gaba saboda akwai mutunci a kowane irin mataki na addini sai ka bi hanya ta hikima da za ka kyara masa ko su ba da suka gaya raka a biyu a azar ba ta aka yarda za ba kai daidai ba zuliya dai-dai ne duk su safai sun gani amma sun yi shiru sun kasa sai zuliya daina shi dama da yake mutumin ƙauye ne ya ce ya rasulullah an rage sallan ne ko kuma dai wani abin da ya faru ba za a ce a ba a rage sallah ko ba abin da ya faru ya ce to ai kwaɗayin biyu amma Allah ya fita dai ya damu ya damu sai zai ce a haƙƙun ma ya ƙulu zuriya dai abinda zuriya dai yake faɗa haka ne suka ce ya ce to a tashi a cika gizo to kun ji duk wanda ya zo ce maka to ai kuma kuna kungiya mu ce kungiyar mu fa ba wai wata tafi ba wata tariƙa ce ko wata hanya ce da muke wata mota ce da zamu rike ce za ta shigar da mu aljanna ba ikhlasin mu da aikin mu da muke wa musuluncin wanda kai ma so muke ka tafi wa musuluncin ba ka tafi da tariƙar ta ba amma shi kenan sai a dawo kuma shi kenan kowa sai zo ya dinga yaban shehinsa kowa in yazo sai kaga ko a iya hausa kawai in ka ɗauki waƙoƙin da hausawa suke za ka gama akwai kowa gani yake shehinsa shine shine kowa wannan shehin shi shi ya fi kowa saboda shi ba wanda ya taɓa yin azumi a duniya yana jinjiri sai shi to ya ce masa yayi a gun madadi kai ne mashayarsu a gun menene kai ne fasarkinsu a cikin ulama ku kai ne fasarkinsu a cikin waye kai ne makamarsu a gun madadi kai ne mashayarsu don dukkan su ba wanda ya azumi yana jinjiri sai shi kadai shi yi don saboda karama watan azumi duk sanda ya kama ma'ana ran da azumi aka soma baya cin abinci ko da noma bai shan nono ko ruwa sai lokacin fitiri to aikwa ba da dai shi shehin Allah ya gafarta masa ba mutumin kirki ne da babar sa ummul khair ita ma mutuniyar kirki ce to da sai mu ce wannan duk wanda ta yi wa ɗansa ɗanta haka ta zalunce shi ko ba haka bane shi kuma wannan an ce duk cikin waliyai duk a cikin waliyai na rabbani wallahi ba gwarzo kamar shehu tijjani kuma ya ce su kuma ga nasu wanda ya tashi ya bi shehinsa sai ce maka kasuwa a kai miki dole nan gani nan bari dole a kyale wutsiyar raƙumi kam ai lalle ta yi nesa ka je kai tunani kai da kake cewa shehin ka daidai yake da shi kaga ta kowa ta ka ta wuya wanda ya mika menene ya shirya wanda ya ki ka tilas ya sha wuya to shi an aiko shi ne wani yana cewa Allah ka banni da shehin nan mai san manzo barhaman nan shehun mutum shehun aljan shehun bishiyoyi da tsuntsaye dan Allah yaushe aka taɓa yin haka shehun mutum shehun aljan shehun bishiyoyi da tsuntsaye to bishiyoyi su ma da tsuntsaye suna da shi to annabi dauda ne kadai kuka san cewa ya jibalu bi ma huwa tsaye shehun mutum shehun aljan shi kansa in daga aljanin zurawa zai dogara wallahi illa yana da rai to aljani wasani Allah ya sa mu dace to Allah sai ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi su da kuma da kuma masu ibada a cikinsu sun zama iyayen giji koma bayan Allah hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad da sunan tirmidhi al ibn jarir Allah ya kansa da rama ya kawo shi a cikin tafsirinsa eh, ta hanyar abdussalam ibn har shi kuma daga ghatif ibn a'yun daga mus'ab ibn sa'ad daga adi ibn hatim Allah ya kare ta a gare shi al-imam al-hafiz ibn hajar al-ibn ah, kathir Allah ya kansa rama ya ya jingina shi zuwa ga imamu ahmad da tirmidhi da ibn jarir ta hanyoyin ta hanyoyi da yawa wanda aka rawaito su daga jarir a daga ali ibn hatim ibn abdullah al-tani Allah ya kare da a gare shi kusan hatim al-tani mawaki ne kuma an ce a dai laraba ba a taɓa samu mutum mai karamci irin sa mai kyauta raka in kyautar ka ta yi yawa ma sai a ce wannan kyauta irin ta hatim ce sai a ce junin hatimi galibi in kaji an ce wa mutum hatim to ana nufin ya fi kowa kyauta hatim tsani ke shine yake cewa da matarsa amawiyya innal mal ghadin wa ra'ihun wa yabqa min al mal al ahadith wa dhikr take mawiya dukiyar nan da kike ganin ta zuwa take yau in ta zo in ma banki ka ɗauka ka kai gobe ka je ɗaukowa ba wanda ka kai jiya za a baka ko za a ɗauka ba. wancan ɗin an bayar an yi wani abin da zuwa suke su tafi abin da yake saura a dukiya kawai shine mai kai da ita al-ahadisu wa zikiru wannan abin da kai da kuɗin shine kadai zai saura har da ƙarshe ke cewa la'amruka ma yughni la'amruki ma yughni sara'u 'ala al-fata idha hasharajat yawman wa dhaqa biha as-sadr to shi hatim qa'iyara yake kyawun rayuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya riski labaransa amma ya riske shi amma bai riske musulunci ba shi hatimu fa'idin da haka ba musulmi ba ne amma dai labaransa na alheri suna da yawa sai dai ɗansa ya taɓa tambayar manzo Allah sallallahu ce yanzu duka kirkin da babana yayi da irin alheran da yayi zai samu sa a lahira sai ce ai abin da yake nema a duniya ya riga ya samu yabo ne kuma an yi shi baya cikin dai waɗanda aka fi shaida da tauhidi amma dai bai riski musulunci ba to shi dan sa'adi ibn hajim tunda ba sa sai musu wasiya da addinin gaskiya to sai je ɗauko kiristanci a yaman ai a ƙasar sham shi ali ibn hajim din da haka zuwa mu zara da ƙaton cross kafin ya musulunta to ku ji hadisin lokacin yace lokacin da da'awar manzo Allah sama ta isa zuwa gare shi farra ila sham sai ya gudu sham da ya ji labarin cewa an aiko annabi muhammad wasallam dama kuma wakatta nasara fil jahiliyyati yake cewa a lokacin fa usirat uktuhu sai aka kame kanwarsa yar uwarsa da kuma wasu mutane cikin kabilar bai daga ba sai manzo Allah sallama ya ce a saki wannan ƴar uwar tasu da aka sake ta to shine sai a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bata kyauta sai ta koma wajen ɗanta wajen ɗaukuwan uwan nata ci adiru na hati ta ce kaga an kame ni a matsayin kursuna amma mazara suna ya sa an sake ni amma ya bani kyaututtuka da haka ni ina ganin addini nan na gaskiya ne ko za mu je mu shiga ne to da ta tashi sai ta ba shi shawara ko zai je yi wa manzala sama tambayoyi don ya ƙara tabbatar da gaskiyar addini to shi ne sai ya taho madina daga sham shi adiyu na hatim din sai zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai manzala sama ya ga wani katon kuros a wuyansa ya rataye kuros kuros din an yi su ne da zinariya sai manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta masa wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabun min dunillahi wal masih ibn maryam وما illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala amma يشركون sai addini ke cewa to kaga a daidai nan zan ci gyaran addinin ku yayi wa kiristanci kage ba inda kirista ya tafi mai da wani malami ko mai bauta ya zama ubangiji sai maza Allah sallallahu alaihi yake cewa bala sai maza Allah sallallahu alaihi yake cewa to bari tambaye ka ya ali ina so in tambaye ka shin wayannan fada-fada din naku ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta muku sai ku mai da shi halal ya ce in eh, suna yin dan wannan ne to ba kuma sa haramta muku abin da Allah ya halatta muku sai ku mai da shi haram yace suna maza Allah ce to ai wannan ne bautar tawo bala innahum harramu alaihim alhalala wa ahallu lahum alharama fattabu'uhum fadhalika ibadatuhum iyyahum wannan shine bautar su haramta muku halal su halatta muku haram don haka duk wani mutum jagora na kowace irin kungiya ce da ya halatta wa mutanensa haramu ko ya haramta musu halal in suka yadda suka bi shi to hakika sun bauta masa kuma Allah zai tashe su a matsayin waɗanda suka yi shirka suka bauta masa saboda ubangiji yana cewa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu ba umarce su ba sai face su bauta wa Allah shi kadai babu wani abu bauta da gaskiya sai shi ta amma subhanahu amma shi kun Allah ya tsarkaka gaburan abin da suka kasance suna hada bautar Allah da shi yuriduna Allah ya ce cewa su abin da suke so suna so ne li yutfi'u nurallah suna an yutfi'u nurallah suna so ne su disashe hasken Allah subhanahu ta'ala bi afwahihim da bakunansu amma ubangiji subhanahu wata'ala wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah kuma ya kiface sai ya wato ainihin cika haskensa walau gari al mushrikuna ko walau gari al na haka ne walau gari al mushrikun wato walau gari al kafiruna ko da kafirai sun ki to anan a malamai Allah ya ci kansu da rahama suna sun ƙara juna ilimi akan me ake nufi da nurallah yuriduna an yutfi'u nurallah suna so su bice hasken Allah to anan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da hasken Allah din Qur'ani kenan hasken Allah shine alqur'ani saboda ai Allah ya kira Qur'ani da suna haske a cikin alqur'anin kamar yadda ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhan nasu qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin kad ja'akum min Allahi nurun ja'akum min Allahi nurun yasa ya al Qur'ani sai Allah ce yahdi bihi Allahu man مستقيم kawai kenan da Allah ce kar ja ku min Allah nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku kuma da littafi bayyananne wanda da shi Allah yake shiryarwa zuwa tafarki na shiriya ko tafarkai na shiriya ya nuna mana alqur'ani kenan sannan Allah subhanahu wataala cikin aya suratul nisa yake to ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun ja'akum burhanun min rabbikum wa Allah ya ce a ja'akum burhanun min min rabbikum gashi hujja nan da dalili ta zo muku daga ubangiji wa anzalna ilaykum nuran mubina ko mun saukar muku da haske bayyananne shine alqur'ani kuma Allah ya faɗa a cikin suratul shura walakin ja'alnahu nuran yahdi nahdi bihi man nasha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi واتبعوا نور والذين آمنوا به وعذبوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah ya faɗa wa nuran ladhi anzalna a cikin suratul tagawun to wannan ayoyi suna nuna mana cewa alqur'ani din shine nuran Allah to yuriduna an yutfi'u nuran Allah suna so ne su fice hasken Allah subhanahu wata'ala wanda hasken Allah shine ya haskaka komai Qur'ani shi yake haskaka mana komai domin da shi muke sanin Allah da shi muke sanin shari'a a ciki muka san sallah a ciki muka san zakka a ciki muka san azumi da haka ya zama mana kamar tafka haske ne sai zanto wannan isti'ara ce aka sarrada wa Qur'ani sunan haske saboda wato ainihin haɗuwa da haske a wata sifa ta bayyana abin da ba za a iya ganin sa ba sai da shi to shi alƙur'anin duk da kasancewarsa haske ne kaga haske makaho yana ganin haske ne baya ganin haske to haka zalika waɗanda Allah subhanahu wata'ala ma ya dusashe hasken basira daga idan su to duk abin da za a faɗa musu ba za su gane ba shi yasa Allah ya sifanta su da makafi a cikin suratul ra'd afa man ya'lamu annama إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب Allah ya ce yanzu don Allah tambaya afa man ya yanzu mutumin da yake ya kwana da masaniyar annama unzila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukar maka na alqur'ani daga ubangiji gaskiya ne irin wannan mutumin kana ganin zai daidai da kuwa? huwa a'ama wanda yake makaho ne ba za su yi daidai ba inna ma yadda zakaru ƙulil albab masu hankali ne kadai ake musu wa'azi su ji wa'azi kuma su wa'azanto wannan ya nuna mana ashe kenan nuran lahin yana nufin alƙur'ani su kuma kafirai makafi ne ba sa ganin hasken Allah idza lam yakul lil mar'i aynu basiratin fala gharwa an yartaba was musfiru idan ya zama mutum ba shi da ido na basira to kaga ko sai kaga gari ya waye ma ga asuba ta fito amma ya dinga shakka anya ba asuba ce to yuriduna an yutfi'u nurallahi suna so wato wannan haske na Allah hujjojin da ke cikin alkur'ani suna so su fata hujjojin bi afwahihim da bakunansu to lafazin bi afwahihim malamai suka ce abinda suke ake nufi da itfaqu nurin layi bi afwahim shine takzibul qur'an kullum sun zo sai su kokarin su karyata alqur'ani sun daga qur'anin tire tire ana karanta su ci su ci dinga cewa wai mawaki ne manzo Allah sallallahu alaihi ko boka ne ko tsabi yake yi ko su ce wannan tatsuniyoyi ne ko su ce a'a Allah yake wa kariha kaga wannan duka kokarin bisa hasken Allah ne ko nuna an yatsu nurul lahi wasu malamai kuma suka ce a'a nan ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta aikin su ne na karyata alkur'ani da kwatankwacin wanda ya hango haske shi ya cika duniya gaba ɗaya amma kuma sai zo yake ta ƙoƙarin bari ya hure hasken dai hasken ya mutu dan in ya mutu ma gaba ɗaya a daina gani to kaga anan ba zai yi mutum ya bushe hasken da ya cika duniya da bakinsa ba to waya abu shi ko ubangiji ya lafazin yaƙi din nan wato siga ce ta zance Allah yaƙi illa an mutum manurahu ya ƙi yarda da abin da suke so su yi na cewa sai sun ga bayan alƙur'ani sai haskensa ya cika walau kare halkaziruna ko da waɗannan kafiran sun ƙi to haka dai za su ga ƙur'ani ana haddace shi a kira za kuma sa'an nan ana fassara shi duk lokacin da buƙatar hakan ta tashi kuma ana yin aiki da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko sa bil huda da shari'a shari'ar nan da Allah ya aiko manzan Allah da ita shine alqur'ani da kuma sunnar da yake tafa da ita kamar yadda Allah ya kira alqur'ani da suna shari'a cikin ayar suratul baqara شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس القرآن شيني هدى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بالهدى da alkur'ani wanda yake rarrabe tsakanin ƙarya da bata wa dinin haƙƙi da kuma addinin gaskiya wanda ba addinin yahudu da nasara ba wanda kwadiyya ba alkur'ani wani addini ba na musulunci ba to Allah ba ruwansa da shi kamar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan li yuzhirahu 'ala ad-din kullihi domin ya dora shi akan addinai baki daya to li yuzhirahu dan ya dora shi shi ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi kamar yadda Imam Ibn Jarir al-Qabari wa tabi'ahu al-Qurtubi wa Ibn Kathir suka tafi akai akan cewa li ليظهر النبي صلى sallallahu alaihi وسلم domin Allah ya من manzon Allah sallallahu الله عليه sai zan to wannan lamirin nahu yana koma kan صلى الله عليه وسلم ne liyuzhirahu domin Allah ya dora manzon sama akan addinai gabaki ya dora shi ya hango ya hango addinan gaba ɗaya ya gane su ya san yadda suke son me aka canja a cikin addinan sai kuma izo wa mutane bayani ya aiko shi da alkur'ani ya nuna masa duka addinan da aka yi a baya domin ya gane ina aka bata addinan da Allah ya saukar dan ya nuna mutane su gyara abin da suka wasu suka bata wasu kuma suka ce a'a li hirahu domin Allah ya dora addinin musulunci akan kowane addini wanda kuma hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya dora addinin musulunci din akan kowane addini kamar yadda ya tabbata a manzala sallallahu alaihi wa Ali wa sallama yake faɗa cikin ingantaccen hadisi wanda imam bukhari akwai imam muslim ya rawaito shi daga sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala sama yake cewa inna allaha zawali al Allah ya baje min kasa mashariqaha wa na ga gabas ɗinta ga yammanta kuma na gano Allah ya nuna min wasa yablughu mulku ummati ma zuwiya li minha kuma iya inda Allah ya baje min da duniyar mulkin al'umma ta sai ya kai har wurin sannan maza rasu yake magana a lokacin a iya tsunkun jaziratul arab ma bai gama ma kara ɗaya jaziratul arab hadisi ya tabbata a cikin musnadin imami ahmad da wato da waninsa hadisin kabisa ta bin mas'ud ko mas'ud bin kabisa cewa manzo Allah salama yana cewa innahu sayuftahu lakum masharikul ardi wa magharibuha da sannu za a bude ku gabas din duniya da yammacin duniya wa inna wa inna ummal ummal hafin nari illa man ittaqallaha wa adda al-amana kuma wa'anda suke jagorancin wa'annan garuruwa dukkan su 'yan wuta ne sai wa'anda suka ji tsoron Allah suka kuma rike amana sanadi ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad ta hanyar tamim ibn aus ad-dari Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sama yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl an nahar wannan addinin da kuke ganin sa yanzu a cikin rauni to sai ya kai duk inda dare ya je da duk garin da ya zama akwai dare akwai yini to sai musulunci ya je garin ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين إلا أدخله هذا الدين Allah ba zai bar gidan yunku ko wanda aka yi da karar karmami ko da gashi ko da fatu ba face sai Allah ya shigar da wannan addini cikin gidan bi izzi azizin aw bi da karfin mai ƙarfi ko kuma da raunin mai rauni izzan yu'izzu Allah bil islam wa zullan yudhillu bihi al karfi da kuwa yadda Allah zai karfafa musulunci da ita da kuma raunin da zai a kafirci da ita tamimu dari yake cewa wa qad arabtu fi ahli baiti wa qad arabtu zalika fi ahli baiti yace ni daga kabilar kabilar addariyuna daga filastin yace na fara gani daga kan wato ainihin kabilar mu yace laqad asaba man aslama minhum al-khayra sharafa khayru sharafu ya ce duk wanda suka musulunta alheri da sharafi ya same su da buwaya kad asaba man kana min kafirin da zullu wasu waɗanda kuma duk suka kafirce sai da kaskanci da wulaƙanci ya zo da same su to annabi sallallahu alaihi wasallama dama yayi wannan wasiya kamar yadda ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad dogon hadisin adiyu na hatim Allah kare da a gare shi ya ce na shiga wajen manzo Allah sallama sai manzo Allah sama ke cewa ya ajiyu aslim taslam ya kai ajiyu ka musulunta sai ka zauna lafiya sai na ce inni min ahli din ya rasu amma ni ina yin addini na na kiristanci sai manzo Allah ke cewa ana a'lamu bi dinika min addinin da kake faɗa din naka ai na fi ka sanin sa fa qultu sai na ce anta a'lamu bi dini min yanzu ka fi sanin kiristanci qala na'am alasta minar rukusiya kai ba ɗan ɗariƙar rukusiya ba ne a cikinsu wa an ta ta'akulun marubu a ƙaunuka kuma kai ɗin wato ainihin kana cin kaso ɗaya bisa hudu na abin da mutanenka suka samu da gumunsu ana baka ko kana shugabansu kana karɓar wannan ƙara ya ce kultu bala na ce ce to fa inna hadha la yahillu laka fi dinika to ai abin da kake ba halal bane addini kaga ba addinin gaskiya kake ba kenan aliyu yake cewa falam ya'du an kala ha fa tawada'tu laha manzo Allah yana fadar haka sai na yadda kuma nayi tawalu sai yake cewa amma inni a'lamu man ladhi yamna'uka min al-islam na san me yasa baka shiga musulunci ba yace to kana jin cewa inna mattaba'ahu da'afatun nasi dan kana ganin wa'anda suke bin bina raunanan mutane ne wa man la quwwata lahu wa'anda ba su da ƙarfi wa qad ramatuhum al kuma ga larabawa sun kore su a ta'rif al-hira sai maza Allah ya ce da shi adi ibn hatim ka san ko garin hira qultu sai nace lam araha wa qad sami'tu ya ce wallahi birnin hira ban san shi ba amma dai ina jin labarin sai maza Allah ya ce bawal ladhi nafsi bi na rantse da wanda raina yake hannunsa la yutimmanna Allahu hadha al-amra wannan addinin sai Allah ya cika shi hatta takhruju dha'iratu min al-hirati hatta tatufa bil baiti fi ghairi jiwari ahadin sai kaga budurwa ta fito tun daga hira wato sai ta zo ɗakin Allah ta yi ɗawafi ba tare da wani yara ko ta ba wala tuftahanna wala tuftahanna kunuzu kisra kuma wallahi sai an zo an buɗe wannan taskocin na kisra a gaban ku za a buɗe ta na ce ya rasula kisra bin hurmus wai kana nufin kisra dan hurmus mazala ce kisra dan hurmus na'am kisra bin hurmus wala yubaddalanna almal hatta la yaqbaluhu ahad za a zo lokacin da za a dinga an tare da dukiya har sai ta kai ana bin mutane su karɓi kuɗi suna cewa a'a hadi ibn hatim da ya rawaito wannan hadisin sai yake cewa kuma gashi ikon Allah sanda manzo Allah ya faɗa ka baka isa baka fito maka ka ce la ilaha illallah sai a kashe ka amma maza Allah yana cewa ba ma maka ba gaba ɗaya ma sai an kai budurwa za ta fito ba tare da wani ya rubuta ba saboda ba ta jin tsoro sai ce sai gashi yanzu da nake baku labarin nan yanzu gashi kun ga budurwa sai ta fito daga hira ta zo ɗakin Allah ba abin da ya faru ya ce to abin da manzo Allah ya faɗa gashi ya faru ya ce sannan kuma da manzo Allah ya ce za a buɗe taskar kisra ya ce wa kuntu mimman fataha gunu da kisra ce haddani a cikin mujahidan da suka je suka bude taskar kisra na ukun da maza Allah ya faɗa za a dinga an ta yadda kuɗi yace to shi ma kuma wallahi sai ya faru tunda maza Allah ya faɗa kuma yana nan zai faru za a zo lokacin da duk bakin talaucin nan da ake ciki za a biyo ka da kuɗi ma kana kai kokari kake ka bi hanyar da ba za ka ga wanda zai baka kuɗi ba Allah ya sa mu dace wani zai ce to Allah ya kai mu lokacin Allah kai da mu ga harawa to matsalar shine baka sani ba fitattun da za su zo kafin lokacin Allah zai samu cika da imani to ake nan wato in ma kana tsoron wannan addini da kake ganin sa ba sai Allah ya cika shi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Anas dan Malik yake cewa wata Ramadan sai ba mu labari ce yayi mafarki sun je gidan uqbatu bin rafi' wani sahabi ne yace muna gidan uqbatu bin rafi' sai gashi an kawo mana dabino irin dabinan Ibn qab wani dabino ne da ya shahara a madina kun san akan danganta abu da garin da ake samun sa kamar kuka ga hadejiya kamar tattasai dan damaso busasshen tattasai kenan <laughs> ko ba su da zaba kenan <laughs> da sauransu ko lan bello ko ya bellon Allah ba Allah to to irin wannan dabinan ibnu qab nazara sa ce sai gashi an kawo mana dabinan ibnu qab yace to tunda da barkin nan sai na fassara cewa tunda dai gidan ukuba ne ukuba yana nufin consequences aqiba kenan kyakkyawar makoma sai maza Allah ya ce to kawai sai na fahimci uku batu bin rafi wannan rafi din fassararsa shine Allah zai dauka kama a duniya inna allaha kataba lana rif'ata fid dunya sunan uban kenan uquba din kuma to kuma makomar a lahira ta mu ce mu ne da gari a gobe kiyama kuma ibn tsab wannan dabina na ibn tsab na madina wa anna dinana qad tsab wannan addinin namu zai zo yayi dadi ya zan kowa ma yana so yake to kuma ga abin yanzu ya zo yana faruwa shi yasa wani taujihi da malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo yi mai kyau wa in kana qad subika amma dai jaddadahu hafizahullah akan cewa addini da Allah ya ce zai cika ba wai yana nufin wai gabaki daya a kashe kafirin duniya a daina kafirci wannan ba zai yi ba ko kuma ba wai yana nufin dole shi kenan mu kwace mulkin Amerika, mu zama Ingila tana jin tsoron mu ba haka ba wai lalle ya zama haka yake nufi abinda Allah yake nufi shine za a yi juyin duniyar nan watakila in Allah ya ma sai a kafa daula amma ba wai sai ta kafu ba sannan za a zama an ci nasara a'a kafiran duniyar su yi juyin duniyar nan akan sai sun ga mun daina addinin mu amma har mun mutu muna yin addinin mun ci nasara shine Allah ya cika addinin sa wa aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ko da mushrikai kuwa sun yi na'am يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يتركون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وبارك ما عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم هذا ما فذوقوا ما كنتم تكذبون to ubangiji subhanahu ta’ala bayan ya gama mana maganar akan abin da yahudawa suke so da kiristoci da kuma mutanen banza cikin mabiya waɗansu hanyoyin da ba su ne hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ba to sai ya goya mana da wata jimla domin ya faɗakar da musulmai kan cewa ga wasu abubuwa da ahalin kitabu suke wanda baya dacewa ko kuma kan ku su sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya wanda kuka ya ku kuka yi imani kuka yadda da Allah wanda su can ba su yadda da Allah ba sun ce uzairu dan Allah ne masihu dan almasihu dan Allah ne kuka yi imani da manzanni da littattafai ko ku canja littafin da aka saukar muku ba ya ku wanda kuka yi imani ku sani cewa inna kasiran min al-ahbari da yawa daga cikin masana a addinin yahudawa warru rubani, da masu ibada a addinin kiristanci la na amwalan nasi bil batil suna facin dukiyoyin mutane bisa wato bisa ƙarya su yasudduna an sabilillah kuma suna kawar katar da mutane ga buran tabarkin Allah subhanahu wata'ala to anan an bude da ya ayyuhal ladina amanu saboda muhimmancin abin da yake cikin imani kuma domin a sake dai jan musulmai a bisa ƙa'idar ubangiji ta sanya musu himma da kuma hanzari wajen yin abin da yake so inda zira min al'ahbari wa wal da Allah ya ce inda kasiran wannan adalci ne wanda ya nuna ashe a cikin al-ahbar ɗin, din akwai wa'anda ba haka suke ba akwai wa'anda su yahudawa ne kuma kiristoci ne amma ba wai su ci na mutane bisa zalunci ba su suke ba mutanen ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laisu sawa laisu sawa min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayatil lahi ala al-layli wa hum yasjudun bayan nan kuma ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa min ahli alkitab man yata'amanu wa min ahli alkitab man yata'amanu bi wani ayin suna nuna mana kenan ba dukansu suka taru suka zama ɗaya ba Allah ya ce wa inna kathiran min al-ahbari lalle da yawa daga cikin kiristoci da yahuda malamansu da kuma masu bautar bautarsu la yakunna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane bisa ƙarya da kuma rashin gaskiya al-batil shine kishiyar gaskiya mana suna cin wato suna cinye dukiyoyin ta hanyar shafuduwa da abin da yake na ƙarya ba tare da suna da hujja da dalili ba haka zalika a cikin musulunci ma akwai waɗanda suke yin haka a zuwa a samu mabi a ce masa to sai ka kawo kaza sai an yanka kaza sai ka siyo kaza sai ka biya kuɗi kaza yadda ka san su ne wakilan Allah a ban ƙasa a ci kuɗin mutane kawai haka nan eh wani ma in zai musulunta sai ya biya wani abu haka ake cewa in kuma ka musulunta kai musulmin ne ma baka tsira ba kullum ana kokarin bautar da mutane lokacin da mutane suka zama marwata kuma sai Allah ya jarrabe su da makaryatan malami wa hal afsada dina illa al wa ahbaru su'in wa ruhbanuha in ji Allah bin al-mubarak وأن وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها أكون da suka bata addini in ba munanan azzaluman shugabanni ba da kuma malaman bogi na karya da masu ibadar bogi na ƙarya wai mutum ya shiga kawai ya rufa kansa wai yana ibada ana kawo masa abin da zai ci da shi da iyalansa jiya ce ya gani a ruya a mabarki an ce masa za ka yi kaza ko za ka yi kaza ka ji ba saboda kawai halatta wa kansa cin dukiyar mutane to ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wallazina yakunzuna zahaba wa fitta sana a cikin su akwai wa'anda duk abin da suka samu boyewa suke yi to Allah ya ce wa'anda suke boye zinariya da kuma wato suke boye azurfa da zinariya gwalagwalai da kuɗi ko kayan kuɗi bayan sun aje iya abin da zai amfane su ko kuma bayan sun tattare iya nasu to haƙƙin Allah da yake cikin dukiyar sai su fitar da shi sai su ɓoye wala yafi kuna fi sabilillah ba za su ciyar da ita fi sabilillah ba to ba bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba wacce take mai raɗaɗi yaushe azabin za ta faru a kansu yau mai yi ma'alaiha lokacin da za a gasa su ko za a ɗumama su za a toya su akan wuta ko kuma a kan dukiyar tasu kamar yadda za mu zo mu ji gobe insha Allah a sharhi za a ɗauko dukiyar tasu a gasa su da ita fatukuwa biha jibahu fi nari jahannama a cikin wutar jahannama to idan aka ɗora su ana gasa su akan wutar fatukuwa biha jibahu da wannan dukiyar da aka mayar da ita wuta goshinsu wanda ya kunshi fatan goshin da inda kwakwalwar take fatukuwa sai ta dinga toyewa kamar yadda ka san ana sanya dutsen guga kan leda ko leda a kan dutsen guga tana toyewa ko ana kyasta wa takarda wuta tana toyewa ko ana saka waina a kan tanderu masa kenan in ta kama ta kaga yadda take yi ko gurasa wajen wajunuhu da kuma gyabban jikinsu wanda zuhuruhum da kuma bayansu za a dinga ƙona su ana toya su suna ƙonewa da kuma wannan dukiyar da suka ɓoye suka fi bayan da ita a duniya sai a ce musu haza ma kanastum li wannan ita ce dukiyar da kuka taskace ta don amfanin kanku ku bayar da ita saboda Allah zan kuma kuntum taknizun da haka ku na abin da kuka kasance kuna koyewa yau Allah zai azabtar da ku azabar da ku taɓa zato ba wannan aya tana magana ne a lisanance mafi inganci akan ahalin kitabi da kuma duk wanda ya kama da su cikin waɗanda suke ɓoye haƙƙin Allah suke bayar da shi wanda suka tara dukiya suka ƙi fitar da zakka su bawa wa bayan Allah ko da yake an samu daga abu zarin rifari Allah ya kare da a gare shi wanda shi a ra'ayinsa idan dai mutum ya tara iya abin da zai amfana da shi to duk abin da ya karu akan amfaninsa wanda ba abin da zai da shi kawai ajiye shi zai yi to ya zama kanzu to kuma rana alkiyama sai Allah ya kona shi da wannan kanzu sai dai wannan ra'ayin ba daidai ba ne duk da cewa sahabi ne ya tafi a sa, sahabbai 'yan uwansa sun kuskurantar da ra'ayin sun ce wannan ra'ayi ne da yake da alaka da tsantseni na abuzar wanda mu'awiyar Muawiya ibn su biyan ya saba masa wannan shi yasa da mu'awiyar ya saba masa aka samu sabani mu'awiyar kai ƙara sai na Usman na Usman to ya ce to ya ya fita daga garin ya kai shi can raba za, wanda kuma a can ya mutu ma Allah ya gafarta masa wanda yana shi yana ɗaya daga cikin masu tsantseni a cikin sahabbai shi ne ya ka tara sama da abin da za ka mallaka amma magana mafi inganci halal ne ka tara sama da abin da zaka mallaka amma dai wajibi ne ka fitar da hakkin Allah a ciki in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya za mu ɗora bayani akan me ma hukuncin tara dukiyar ne da yawa sannan kuma yaya batun rashin fitar da dukiya ko me hukuncin masu kuɗin da ba sa yin nika. ba sai yanzu Allah ya jarrabe mu da irin wannan kuna zaune da mutum kai dai baka ga yana taimakawa addini ba bare ka ce ma ko tawili yake yi ya je masallatai ya je wasu project na addini kai dai baka taba gani ba kuma kai bai taba taimaka maka ba kuma kana da bukatar taimako ta kila ma dan uwansa ne kai na ji kai kuma baka taba jin an ce yana taimakawa al'umma ba ko da wa'anda ba musulmai ba kuma gashi da tarin dukiyar rasa ina yake kai dukiyar ta akwai irin wa'annan kuma wallahi suna nan sun tara dukiyar wani ma kuma kokari yake ma sai an halatta masa cin dukiyar lalle da yadda zai samu malamai su fito masa da wata fatawa ko da ba a cikin matari ba ko a sharhi ne da ko a hashiya ne an samu wani dan kaurin ko da irin sabanin nan da aka ce an yi masa raddi shi dai an faɗa da Allah a gaya mai wanda zai nuna cewa babu zakka a cikin dukiyarsa in kuma interest ne a banki sai mutum ya zo ya ce maka wallahi ga dan abu ne kuma na aje kuɗi kawai dai sai gashi kuma na ga an samu wani wani dan interest haka ɗan interest ya ce baka sai ka tambaye ka yana magana 500,000 ne ko nawa ko 1 miliyan ne ma watakila to halaga ta walaka misali kamar iyali suna da wasu 'yan bukatu kamar can bangaren gidansu a iya bata ta je ta yi kuma kudin da yi wallahi akwai wata 'yan kwata haka nan da take ta unguwanmu na ma ji ana ma neman taimako ne kawai sai na zo na gyaran kwata wace baka haka ake yi ko kana tunanin za ka yi Allah wayo da dabara duk wanda kaga ya samu aljanna wallahi in mai kuɗi ne sai da ya kashe kuɗinsa ban ƙi ba ka zai iya samun aljanna ko da ba kuɗi saboda hanyoyin aljanna suna da yawa amma babu yadda za ka ka tara dukiya kana kallon wane da wane irinka da suka tara suna kashe ta don neman yardar Allah kuma a hakan ma ba su da tabbas sai an je tukunna a gani an karɓa ko a ba ka ce kai kuma kana zaune shi kenan kai ma kuma ranar alkiyama to tsoron ka ake ji za a baka aljanna mai ƙarfi sai ya yi da ƙarfinsa mai ilimi sai ya ba da iliminsa mai lokaci sai ya ba da iliminsa mai alfarma sai ya sa alfarmansa wallahi kuma mai kuɗi sai ya sa kuɗinsa kun ba haka ba ga aya nan goban Allah ya kai mu za mu ji fassara ta yaya ne ake ma masu su a wutan Allah ya sa mu dace wanda muka kula da Allah ya ba mu ladan sa annabi da kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh